That's it for this weekend.

Eso es el Thank you.

gaskiya ina wani ya ba wani ɗan zuciya shi ta yi tsaye guda ba

ta ne domin jinjina ban girma zuwa ga haziki jajirtaccen mai gari wato alhaji ahmadu sabo mai garin bozarawa allah ya ja kwana allah ya tere an sadaukar da wannan wakar zuwa ga mahaifiyar mai gari a hajiya makka allah ya ba mu sa'a sha sauraro lafiya

She got sabo iko Allah Kurzawa ta kace ba da wani ba Duk jama'ar na ne ba na wani ba Yan mai ja da kai ba za ya ga daidai ba Ba ka rigima da su Ba ka gama da su ya za su yi da kai Allah ne yake da kai Amadu kawai da mun kasara tsara abu domin mu samu mu yi shi a cikin kwanciyar hankali sai mun ka mai da eh, kandida tare wuri guda babu kowa tare da su masu zabe mun mai da su wuri guda su ma babu kowa tare da su biro da wakilan kandida su ma suna wuri guda da su da masu zabe suna wuri wannan duka domin ka a samu matsala cikin tahiyar da aiki an takara nawa ke gare ku mun samu dan takara 42 da hankali ke amma a yau dai akwai shidda da sun ka shaye kuma wasu biyar ba su ce komi ba ba su kawo hotunan da aka ce su kawo ba da zai zama filetan da vote su muna tsammani dai wajen talatin ne muka samu da sun ka kawo hotuna amma wannan duk na abun ga shiga gaba don gubernar da shi ne a president da biro yana ba da eh, bayani bisa Thank you.

محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 mu aje wani taro da mun kai a can doso da kandida yawancin su duka prefe ya tsaye da list wadda take ta elector wanda ya cancanci kusan in sarki ya rasu to ran da ya rasu nan ko an mai gari a gobe bai zaɓe shi ne mutane sun da haka kamar mai gari wanda sarki ya bari su ne ga zaɓe lokacin da prefe da jama'a duka suka tsaye da list za a kai ta listin nan doso wurin commission consultative wannan commission consultative mun yi aretanta mun tattauna da takardu da muka samu da wani koke-koke aiki da kuka nan dogon duci an tsaye da mutum 185 mutum 185 da muka je ta wajenmu kwamisa consultative ta hidda kandida guda eh, ta hidda elector guda elector guda shine mai garin bali bali an yi muna message an ce bai tantanci ya yi election ba shi amma har yanzu nan, muna da kandida ɗari elector da pardon elector ɗari da tamanin da hudu to wannan zaben shi kamar eh mai eh, garanci ko na na bare yana ta hakon sai da leta eh, a yarin ga kwakwan da ta can kwantansiyo can da leta yanzu dai mutane ne mu dai mun gaya muku mu mun samu eh, mai saji kan wannan mutum bai iya zaɓe yanzu sai mu ci gaba yanzu za mu kira masu garuruwa to ku kamera wa wuri yana da ko kodap eh, gagadari kodap kodap zai ya tsaye da za mu kira su guda guda in mun kira su wanda ajiye lege ya tashi a mamitan ubin délégué ou est un candidat? candidat délégué un ya kawo muna mandat, non, vous non. bon a déjà à même temps donc ah, est mandat amma vous savez, un candidat délégué est à les deux et le candidat et le délégué sont là vous les autres les deux. A bar shi bozari, ina mai mikuran nan. Zauna wata motsinta a ni na takan su zauna delege in an kiraya ya zo ya dibi hoton shi mai gidan shi in akwai. kun gane pour gagner du temps les candidats ils ont les délégués viennent les photos

ka ga hoton to madalla muna neman gafara ba ko ai hankali ba da mun dai hankali ya ce bai ba mu shi eh, a ba mu izini a ba mu izini mu yi zaɓe a ba sa rawani a faɗa mu sarauna da ku wanda sarauna da ku mun ba mu ma da shi mun ga yake mu muna zuwa amma ba haka ba ba mu shi da shi eh, ba mu da ba a taro ba eh tuna hmm? sarauniya ba mu gane shi ba shi batun da ake ciki yanzu ba batun sa rawani ba ne batun tun da takarda ya sani ka san matsalar a son ka sami a son kyau gare to madalla to le premier banalist banalist komanda ku ɗauki kowane wuri kowane hoto ku ɗauki guda guda kowane wuri to kun a ɗaya a ɗin koda uku ne sama a ƙare to kai ni a tsoho akwai hadari za ka kun ƙetar a kun ƙetar ba سولي أرزك صحابي ما البيبسو ما تعرف أبغى تجيب؟ آه وين يا إيزو كاوجيني؟ أنا بس هذا كنور إلى. هم؟ وين؟ wanda ya kada wanda ya kada ya biya ta a fara kika sanar da shi gama filmin haka ne a fara bai ɗauka kacin shi ka da mara imaji kar ba teri mai kari na i m b a k n ka cika f i m a r shi wata nan Thank you. Et c'était comme Vamos Donc, comme ça. Et quand tu es dans la c'est les gens qui Yarima Gati, Gati, Gati. Muhammadu Kesa Abdullahi Maji Sai da Muhammadu Kesa. battire ko ɓurmi to ɗo yiɗi yiɗire masalaci sani magaji shakala masalaci sani magaji shakala masalaci sani magaji shakala su yau dit, mais ça oui. yanzu za a kilga envelope nawa ne a ciki takwam envelope za a hidda su a kilga envelope ba abin ta kunta ba a'a kakan Yeah, yeah, available business review now. They know that this, this, this, this. par bulletin de même couleur pour même nom. Ah, ah, oui. ne ka a kai ah, ah, ah, ne <laughs> Yeah. irgaga wa sambala muri sonda sonda alaji na alaji na ya yawa kuma suna bayan juna wa bayan juna su kaɗan da ya ba kaɗan da ya ba kaɗan da ya തുക്കുന്നവർ തുക്കുന്നവർ തുക്കുന്ന ഭാഗമാവാം ഭാഗമാവാം അതായത് ഉള്ളത്

काय का त्याने म्हणजे ऐकू गोयनू ou igual que é nem se não cai, porque o portal do Dạ, salam alaikum kun ga dai an yi zaɓe an ƙare mun ɗauki envelope mun ƙirga envelope 184 da 182 delege buka gaban ku haka an kai kun gani ko to an ka zo an kai kun ce abin da a cikin envelope envelope din nan an kai ƙirga gaban ku kuma kuna gani an ƙirga an rawaya an rawaya sai aka samu kuri'a 183 wala wai haka ne Voilà. kuri'a 183 Voilà. samu yadda suke rabe-rabe akwai to kari wani kari eh, da eh, jirgile voilà là vous n'avez pas vous devrez pas prendre une décision donc Voilà. akwai wanda a eh, wani sabo shi ya samu 81 ciki cikin ɗari da abin da ke akwai wanda a ango modibo ya samu guda akwai bizo bagaya ya samu guda akwai bubakar waru ya samu uku akwai dambajo tankari ya samu hudu akwai hami aliyu ya samu ɗai akwai isufu babile ya samu biyu akwai muhammad ahmadu gawo ya samu ɗaya akwai mai yaƙi ila ya samu ɗaya akwai usman usman ɗanlele ya samu ɗaya akwai saidu allahi ya samu ɗaya akwai saidu ansu ya samu biyu akwai suleiman ibrahim ya samu zangi ya samu shidda akwai yakubu su ma da dawo ya samu 78 wannan gaba kowa da kowa aka ba mu dai gaba ba mu dai gaba kowa aka kai ba abin da za a yi Allah ya an kinda gaban da kowa kenan a kan da ya yi mai jaye wanda aka rezan ya rubuta ya kawo kenan mu a ganin mu a Sabo shi ya ci wanda zaɓe wala wanda adda abin ko kasa ya kawo Vamos, c'est bon. C'est bon. mai gima a sabo yau bayan zaɓe da muka yi ƙirgo eh, da zaɓe da aka yi sun samu rinjaye da zaɓe kuma zaɓe da ma'ance inda kuriya guda mutu ya tsere sauran shi ne ya ci zaɓe don kana da kuri'a 81 bisa 184 da aka yi Allah ya yi da kai sarki na dogon duti yanzu wanda aka da zan iya da zo rubuta kawo mu a akalin mu kafin sarki Allah ta ka Allah ta kuma duka wayanda suka zo rubu da zaben Allah ya sa su koma gidajensu lahiya lau kuma Allah ya sa wayanda ba samu ba mun samu ne ba Allah ya kaddaro da haka sai ya ta a ɗauki hankuri a haɗa kai haɗa hannuwa a zo a yi aiki don ƙasar dogon dutse a ƙasar magana ce zai ina wannan le micro le micro la pardon le micro pardon Le micro, monsieur. Monsieur le gouverneur. Le micro, gouverneur. sarakunan Nijar gaba daya. Micro. Da sunan di matsayin da Allah ya ba da na wajen na taro da ta wanda za a da gudun muruka. Da ekipin da ta da muna sahihiyar godiya bisa kokarin da kun kai. Kuma nan duk jama'ar ta taro Allah ya shaida ya sani gaban idon kowa an kai. Zaɓe an yi shi saboda Allah. Kuma Allah ya sa Ahmadu Sabo shi Allah ya naɗa ma wannan nauyi na shugabancin dogon duci to alhaji ahmadu sabu ka saurara da kyau ka shiya yau allah ya azama na nauyi ba ka da ce wane makina ne don bai kada mini ba wane dan ubana ne don mun nemi sarauta na kada shi to nauyi ne Allah ya azama duk jama'a ka ce ka rike ta da kyau babu wani ka ce ka nuni wane wane wane na kada shi ka zam dare shi ka nemi yan uwanka duka yan uwanka ne sarautar dogon duci don ku kuskura ku yarda ku jata justice ku ta ku zubda mata mutunci ku rike sarautar ku ku kamara mata Allah Allah kama muna amin amin sarkin fara da karin bayani ku kara Allah ya Allah ya kama Allah ya kama ya haɗa hankulan jama'a duka kusan kuwa ɗai ɗai don ƙasar da ya ta za su Alhaji Amar Sabo ka gaisa da su gubernar da su ka gaisa da su. gaisa da su Da da

bulletin bazaamu là pour et pas

kuma sarki kuro ya magana baka

an yi sata ku yarda ba so ku ta ku Allah dai ya riga ya yi halas motar shi tana ina ina motar shi motar tana gaba tana